قال صلى قال الله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت قال المقاتل وإذا مات المرء طويت صحيفة, صحيفة عمله وإذا كان يوم القيامة نشرت ومن عدل الله أن جعل لك كتابا ووكل بك ملكان يكتبان حسناتك وسيئاتك وإذا جاء أجلك طويت صحيفتك فجعلت في عنقك قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج للإنسان كتاب كتاب عمله فيلقاه مفتوحا أمامه قال الله سبحانه وتعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعضهم عدل الله عدل والله من جعل من جعل حسيب نفسك من جعلك حسيب نفسك ويأخذ المؤمن كتابه بيمينه فيفرح فرحة مدوية فيقول ها أم قرأوا كتابية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية وجاء في الحديث يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كفنه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف فقال فإني قد سترتك قد سترت عليك في الدنيا وإني اغفر حالك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائف هؤلاء الذين كذبوا على الله ويقف المجرمون على كتاب أعمالهم وقد اطلعوا على ما فيها من تسجيل كامل للجرائم التي كانوا يتفتنون في ارتكابها وحينئذ يدعون على أنفسهم بالويل لوقوعهم في الحلاك واليأس من من الفكاك وانوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يقول الفذل بن عياض يا ويلتاه ذجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إيثانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وآله وأصحابه وأتباعه يا كوباين الله أولا رانا تأشرن جوة ذو القعدة hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai, daidai da takwas ga watan biyar shekara ta da da shida, ita ce hudu ba ta 113 kan wannan mimbari na masallacin mus'ab bin umair da ke nan cikin kaduna new millennium city a jihar kaduna wanda takiyar wannan hudu ba ne littafi na ƙarshe da kowane bawa zai karɓa a rayuwansa. lallai godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna neman taimakonsa muna neman gafaransa, ko muna tuba zuwa gare shi hakika dukkan wanda Allah ya shiryar ba shi da mai batar da shi haka nan wanda ya bata ba shi da mai shiryar da shi ina mai shaida babu abin bauta bisa cancanta face Allah shi shi kadai kuma ina mai tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi bawansa ne kuma jakadansa ne ya ku bayin Allah lallai littafi na ƙarshe da kowane bawa zai riska a rayuwarsa Shi ne littafin da ke iyakance ma kowane mutum irin makoman da zai kasance a cikinsa littafi ne wanda yake kammalalle babu tawaya a cikinsa a cikinsa an tabbatar da dukkan abin da ɗan adam ya aikata tun daga haihuwansa har zuwa lokacin mutuwansa littafi ne da yake tattare da ayyukan da dukkan bayi suka yi wannan littafi na ƙarshe a cikinsa akwai bayani filla-filla akwai bayani na sarari akan abin da dukkan mutum ya aikata wannan abu mummuna ne ko kyakkyawa ne wannan littafi ya riga ya taskace shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alkur'ani yana cewa za a kirayu kowace al'umma zuwa ga littafinta lalle yau rana ce wanda ake satanka muku da abin da ku kasance kuna aikatawa wannan littafinmu ne da yake furuci a ku da gaskiya lallai mun kasance tun gabanin mutuwanku muna rubuta abin da kuke aikatawa kuma yau rana ce da za ku ga sakamakon ayyukanku baya ga wannan za a watsa waɗannan littattafai da fallaye na ayyuka wanda wannan yana daga cikin matsayi mafi tsananin wahala a farfajiyar alkiyama domin babu lokacin tashin hankali kamar lokacin da za a watso ma mutum littafinsa Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a tashi mutane ranar alkiyama uratan tsirara ba tufafi a jikinsu hufatan huntaye babu takalma a kafafuwansu ummu salama radiyallahu anha take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam me ya kai wannan abu tsananin muni yanzu kana nufin sashinmu yana tsina kallon sashe tsirara manzo sallallahu alaihi wa sallam yace an riga an shagaltar da mutane a wannan lokaci Musalama Allah ya kare yadda a gare ta tace me ya shagaltar da mutanen manzo sallallahu alaihi wa sallam yace watso musu littattafansu da aka yi mutum bai ma iya gane wake kusa da shi a cikin wannan littafai akwai daidai da koyan komayya na abin da suka aikata ko mun kankantansa Allah ya taskace manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita ki sani a wurare guda uku babu wani mutum da ke iya tuna wani mutum a wannan wuri daga cikinsa ya ambata mata cewa da lokacin da ake watso ma mutane littattafansu har sai wanda ya amshi nashi da hannun dama cikin farin ciki sannan shine zai ce ha'u muqra'u kitabiya kurban littafi na karanta ku ga abin da yake ciki ta yanda har sai mutum ya san menene makomansa a cikin wannan littafi littafin ayyukanka ya kai bawan Allah shine abin da zai tabbatar da menene makomanka a ranar alkiyama wannan littafi shi yake iyakance ina ka fuskanta na hakika ko kaki ko kaso abin da ke ciki shine makomanka kuma nan ne inda zaka zauna zama na dindindin wanda babu fita a ciki wanda a wannan lokaci ne kowane mutum zai ga sakamakonsa na ƙarshe sakamakon da babu wani sakamako a bayan shi a lokacin da ake watso ma mutane littafansu Allah ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda ya sa'a da dace da aiki na kwarai a duniya ya karbi littafinsa da hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai koma cikin iyalansa yana farin ciki da murna wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri amma wanda aka ba shi littafinsa wanda yake ta bayan bayansa fasau da otubura wannan ko shi zai rinka kiran halaka alhalin wannan kira ba zai amfane shi da komai ba an riga an bar shiri tun rani ayyukan da bayi suke yi wannan littafi na ayyuka ana natse shi a tattare shi a lokacin da bawa ya faɗi ya mutu ya bar duniya a ranar alkiyama sai a dawo ma bawa da shi don ya gaba komansa na sakamako Allah ta'ala ce wa idza suhufu nushirat idan takaddu aka yatsa su aka watsa su muqatil Allah jikansa da rahama yace ce mata abdu idza ma maru dum idan mutum ya mutu tu ya sahifatu amalihi za a nannade takardun aikin sa ya riga ya gama aikin saura kuma sakamako fa idza kana yawmul idan alkiyama ta tashi nushirat sai a waso masa wannan littafi ya karanta yi makansa makoma shi a karan kansa lallai yana daga cikin adalci na Allah subhanahu wa ta'ala da nuna a cikan adalci a gare shi yadda ya sanya littafinka shine mai hukunci a kanka kuma kowane mutum an wakilta masa mala'iku guda biyu ɗaya na rubuta aikin kwarai da mutum ke aikatawa ɗaya yana rubuta munanan ayyuka sawa'un wanda ka yi a idan jama'a ko a bayan idansu idan ajali ya zo sai a nan naɗe su a sanya su a wuyanka shine Allah ta'ala ke faɗi cikin suratul isra yake cewa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi Lallai kuma kowane mutum da ka gani a ban kasa mun tsora masa littafin aikinsa a wuyanka, sai ran alkiyama za a fitar da shi a ce ikra kitabak karanta littafinka ka fadi nafsika al-yawma alayka hasiba a yau kai makanka hisabi da wani gida ne ya dace da kai ya ku bayan Allah lallai babu wanda ya kai Allah adalci ta yadda ya sa kowa shi zai makansa hisabi ran alkiyama za a ce gashi nan karanta an rage maka ko an kara inda aka tsaya ka gani abinda kai da shi za a yi maka sakamako duk wani ɗan aljanna da kansa zai cancantar makansa da aljanna duk wani mai mayagun aiki a ranar zai cancantar makansa da fushin Allah da azabansa kowane mumini zai riƙe littafinsa da hannunsa na dama kuma yi farin ciki farin ciki mai dawama har ya rinka cewa ga littafi na ku karanta ku ga abin da yake ciki amma wanda aka ba shi littafinsa da hannun hagu zai rinka cewa kai cansa asaransa ina ma ba a ba shi wannan littafi ba ƙuna shi kawai aka yi saboda bala'in da ya gani ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kusanto da bawa mumini ranar alkiyama zuwa kusa da ubangijinsa har sai ya sanya masa duk abin da ya gani ya tabbatar na ayyukansa na zunubi sai ce da shi shin kasan da wannan aiki da kai na laifi zai ce ƙwarai ubangiji na sani wannan laifuka ne na aikata su da Allah ta'ala ya ce da shi na rufa maka asiri a duniya don haka a yau ma na gafarta maka sai a ba sa na kyawawan ayyuka amma mutumin da ya zamto kafiri ko munafiki za a kiraye shi a gaban dukkan halittu Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne wanda suka ƙaryata Allah suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala za a tsayar da mutane da suke mujirimai a kan ayyukansu na littafinsu alhalin sun ga duk abin da ke ciki a rubuce taskace na laifuffuka da zalunci da suka aikata na nau'i daban-daban sannan sai Allah ta'ala ya sa a kira su su rinka ihu suna sun bani sun lalace saboda tsayuwar da za a yi da su akan halaka da tsammanin cewa sun riga sun cire tsammani daga samun rahaman Allah subhanahu wa ta'ala ya ku bayin Allah lallai kowa ya sani cewa ayyukanka yau da gobe su ne fallayen rayuwanka duk abin da ka rubuta a cikinsu su za ka tarar in ka yi mai kyau za ka ga mai kyau in ka munana to kuma fa mutum zai ga abin da bai taba tsammani ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kulli shay'in fa'aluhu fi zubur kuma duk abin da mutane suka aikata yana cikin littafi mun rubuce shi mun taskace wa kullu saghirin wa kabirin mustaqir kuma duk wani babban aikin su da karami mun rubuce za su tarar da shi malaman tafsiri suka cewa ai kullu ma fa'aluhu maktubun fi sa'ati al-a'mali duk abin da suka yi Allah ya sa an rubuta a cikin ayyuka waɗanda suke na a cikin fallaye wanda suke na ayyuka lalle wanda ya rabauta shine mutumin da ya tsarkake littafinsa daga munanan ayyuka ya cika littafinsa da kyawawan ayyuka lallai Allah subhanahu wata'ala yana madakata yana jiran duk mai kyautatawa ya cimma kyautatawa yana jiran duk wanda ya munana zai bakin ciki da shiga bala'i da tashin hankalin da bai taba ganin irinsa ba domin Allah ta'ala ce wa sa'atu adha wa amr Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يمن لنا كتابنا ويسر لنا حسابنا وثبتنا على وثبت على الصراط أقدامنا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم فرج هم المحمومين ونفس قلب المكروبين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم يا ميسر كل عصير يسر لنا كل عصير فإن كل عصير لديك يسير وكل ميسر بتيسيرك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 اللهم اشف مرضانا ومرجى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم